يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 a wannan shiyar ta arkilla sakkwato idan ana biye da karatun wannan darasi na yau shine darasi na goma sha ɗaya insha Allah inda muka aje mun aje ƙarshen gaba ta 23 ko ko magana ta 23 aƙida ta 23 daga cikin aƙidodin ahlul haqqi was sunnah Inda malam ya buɗa mana wannan babi na biyu yake jero muna abubuwan da dukkanin ahalus sunna tun daga sahabbai tare da shugabansu muhammad sallallahu alaihi wa sallam har zuwa lokacin da al'amarin da ya kammala har zuwa tabi'ina har zuwa tabi'ina ila mina hada matsawar kana cikin ahalus sunna wal jama'a waɗannan waɗanda ke biyar salafus salih wannan ita ce aqidarka yanzu za mu tashi yau za mu tashi nan ba ta 24 inda malaka cewa wani dinu bi anna Allah ta'ala yuqallibu al-quluba wa anna al-quluba bayna asba'i asba'ayn min asabi' ar-rahman annahu subhana yad'u as-samawati ala asbu'in والآرضين على أصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكليف wannan gabar mala yana sun ya nuna mana aƙida biyu daga cikin aƙidojin ahalus sunna wal jama'a aƙida ta farko shine sifatullahi azzatiya sannan da lahi sifatullahi alfi'liya sifatullahi azzatiya kamar yadda kana da imanin cewa Allah yana da yadani wanda kuma ayoyi sun tabbatar da haka alhamdulillah to haka ma kai imani da cewa Allah yana da asbar yana da yatsa Allah yana da asali, yatsu kamar ya ambata yana da yadun to kai imani da haka cewa yana da yadun yana da asbu'un kuma asbu'u din mai ma'ana asbu'un ba tare da tawilin kalimar asbu'in ba ko tamsili ɗinta kuma ba tare da kore ta ba kuma ba tare da tafwidi a ce ba musammiya asbu'un ba wani abu na da ya ku bi jalalihi ta'ala asbu'un wanda ka sani haƙiƙa lughawiyya asbu'un amma ka'ida ahlus sunna bila takyif ba a siffanta ba ka ta kamar naka ko kamar na wani ko kamar na wani ko littafi wanda kwanan da ya faɗo hannuna الرد على شبهات أهل التفويض الرد على على شبهات أهل wanga da muka yi ta magana da game da shi wanda mafi yawa wasu mutane wayanda ba malamai daga cikin ahli sunna ba ko ko malamai ne amma a nan dan ko yan gaban sun nazarci matsala a cikin littafan da ba su yi ma magana ko ko ba su shigida magana akan ahal kan aƙida ahalin sunna a wannan gaɓar ba ko da duk cikin wurare suna bi ahalin sunna suna kira zuwa gare ta amma mutum ya shin sa'a ya karanci wani ɗan gaɓa ko wata ya fa'ida wadda rubutun da ya karanta a kan wannan ba rubutu na na ahlus sunnati wal jama'a ba sai ɗan samu matsala wai suka suka ce tafsiri aqidat ahalus sunna wal jama'a ta wannan mun sha magana kai to wannan alhamdulillah ta sai ta kokarin ya kore wannan gaba daya daga cikin abin da ya ambata wanda shi na dan alaka kadan da dan nan da ya zo gangaro wajen asmaullah ta'ala wa sifatih sai magana kan cewa dole ka tabbatar da mu Allah sifofinsa kamar da ka tabbatar mai da sunayensa yace kasancewa wai kalima ko ko wannan sifa wani na da ita Ya ce ai hankali ko da ya ce babu nafsi babu aya ba hadisi hankali ya halattar da haka sai ko mun gane abin da kasu yace yace kamar misali ala sabilil masal to an ce ma Allah as-sami'u an ce ma Allah al-basir ko an ce lahu yadu ko an ce lahu ka asbu'un ko lahu kaffun ko lahu kadamun sai kai saurin kore wannan kawai don wani na da ita wanda makhluki yace gashi kai ma ai laka sam'un mu ce mu ce haka sannan ni sannan awaki da tumaki suna da sanku kana gani awaki da tumaki suna gani ya ce kai ga tsuntsaye nan Allah ya tabbatar da a cikin Qur'ani da cikin Qur'ani suna da tikafe kai ko eh illa yasiru bi jana hayni ko sai ce sannan kuma Allah ya tabbatar da ya tabbatar da mala'iku suna da suna da kai wani ajniha ko eh ya tabbatar suna da tikafe kai to yanzu kowa ya yarda cewa fiffikin tsuntsu ba irin fiffikin mala'iki na kowa da haka yake yace kuma ka yadda kana ji kana gani kana da hannuwa kana da kawabu dabba na da su amma kai tsaye an ka ce ma dabba kana musu yanzu in ka ce ma dabba sai ka ce dumi mu ce ma akuya ko jaki ka ce dumi saboda wuce don kana gani ko mu ce ma jaki ka ce dumi mu ce don kana da kunni mu ce ma jaki ka ce saboda mu ce kana da kawabu hanya baka inkari ka ce ai kasancewa ta ina ina gani jaki na gani ba shi Allah san jakin ba kuma san san sau ko alama ɗari 100 ɗari ɗari kawo na sun ba mata na jaki kawo hannuwa na sun ba mata na jaki ido na ba mata na jaki komi na ko ba ka zai hujja ba ya ce to wani kasan naka siffofi sun bambantu da na jaki da na akuya da na naman daji sannan kan mala'iku sun bambanta da kan tsuntsu ka yadda da haka to don haka in an kai umarni da asamu ko basaru ko yadu ko kadamu ko asbu ga Allah dole ka yadda da cewa sun bambanta da kullu makaluke saboda haka babu wani kilash babu wani cin kawo in dai hanyar sun kana iya yadda da cewa wani wani dabba na da sam wani dabba na da basar wani dabba na da rijilu kana da su ba ku san iri guda ba ke za ce Allah na da su kana da su sai ka ce na sun san iri guda in ba rashin adalci ba wannan mutum ya kokari kwarai da gaske mai littafin jazakallahu khairan to nan muna kan gabas sifatul lahi zatiya a nan cikin wannan gabas shine asbu'u dole kai da Allah na da yatsa fassara ta yatsa a asbu'un wani kalima na a yatsa ta sai dai bayanin taka ba ga kalima in mun koma ga luga ana karanta ta luga goma gare ta kalima asbu'un luga goma gare ta na daya abinda muka da luga ga fadi hamza din ta farko kana yi mata fataha kana yi mata damma kana yi mata kasar hamza ta farko kana cewa as ko ka ce us ko ka ce is bil dammati ko bil fatahati ko bil kasarati to in kai mata fataha to ba'u ɗinta ba'u na tsakiya suna ɗaukar wujiha uku da fataha sai ba'un ya zan da fataha ko ka ce asbaru sannan da fataha shi hamza sannan ba'un ya zan da damma ka ce asbu'un sannan da fataha shi hamza din sannan ba'un kai mata kasara ka ce bi'un, mun samu uku sannan in ka zo da damma ku, sai ka ce us usbu'un kai damma ga hamza kai damma ga ba'un sannan kana iya karanta ka yi don ga hamza ka yi fataha ga ba'un ka ce us ba'un an gane ai sannan kana iya don ga hamza kai kasara gaba ka ce usbi'u an gane sannan kana iya karanta ita hamza mun ka ce da kasara ko in kai mata da kasara kana iya ba dinta da kasara isbi'u sannan kana is ba ba isba'u sannan kana isbu'u kila an samu mun gane wannan uku sau uku tara wannan suna luka tara ko sannan luka ta goma shi ne ka sa ma hamza don ma ka sa ma ba'un don ma shi ma amma kamun ainun ka sa wawul maddi ka ce usbu'un usbu'un wannan ita ne shine al'ashin to duk da ka karanta jaza saboda haka sai mu ce ala isba'in ko usbu'in ko duk wanda muka karanta kalimar hamza da muka samu ta akula kan hamza muka magana da kuma kan ba'u ba kan ainun ba ita ainun halatu i'radiyya kacin mata in waqa'at fi mahalli raf'in intafa'at كتشي أسبوع وإن وقعت في محل جر انخفضت كما كتشي أسبوع طين كوكو إن كتشي في محل نصب كتشي أسبوعا عن طين حن ولا النهونا أما مقولان عند مكبر to wannan sifatu zatiya Allah na da isbu'un mun gane wannan kamar yadda hadisi ya tabbata shi da malam zai ishara da shi inda ya kamata magana nisan ga cikin sahih bukhari a ah, kitabu tafsirul qur'an babu na biyu a cikin kitabu tafsirul qur'an babin da ta cewa kan ayar da wa ma qadarullaha haqqa qadari malam imam al-bukhari yace حدثنا آدم حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد kala رضي الله عنه عبد الله بن مسعود wani gawurtaccen malami na yahudu habru wani gawurtaccen malami daga cikin malaman yahudawa ya zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajen annabi fa qala ya muhammad yace muhammadu kakkai mamaki ba ya? yau bai ce rasulullahi ko nabi allah ya muhammadu muhammadu inna lanajid mu mun samu muna samu a cikin attaura ga ta magana wani ilimi na wanda cikin attaura Allah ya sauka mu annabi Musa ita ni anna Allah yaj'alu as-samawati ala isba'i Allah zai dunkule duk mai bakwai gaba ɗaya daga sama ta farko har ta bakwai haɗe su ya aza su bisa kan ɗan yatsa wal aradina ala asbu'i ƙasa gaba ɗaya tattara ta aza ta kan ɗan yatsa wash shajari ala isba'in itatuwan duk duniya haɗa su akan ɗan yatsa a wata ruwaya wadda za ta zo Waljibal jibal wash duwatsu da itatuwa akan yatsa wal ma'a da ruwa da kuma kasan ƙasa duk zai kwaso ta yaza ta ita kuma akan dan yatsa kudu kenan ko wasairil khalaiqi ala isbi'i sauran halittu gabaɗaya aljannu da mutane duk halitta su ku bisa dan yatsa nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yari rawi ambata ba ran cikin bukhari ba a wasu ruwayoyi yana girgiza ga magana sai shi shi bai a akan gaba na kasaya shi bai hudu ya gama fayaku ya ce sai Allah ya ce anal maliku Allah ya ce hakan bai hudu na cewa haka fa na biyu. sallallahu alaihi wasallam hatta badat wajiru annabi ya kyallake shi da dariya har haurunsa na ƙurya sun ka haga hauren su na kure har sun ka bayyana abdullahi bin mas'ud ka mu labari ko yace tasdiqan li qawlil hab dariyat dun gaggatar da kaulin bai hude ne fadi haka gaggatar da shi yayi bi ita dariya wannan suna cikin suna cikin tafalsuli da cikin ilimin hadisi ko a faɗi sifar da wani abu ya faru malamai suka ce cewa da abdullahi bin mas'ud yayi tasdiqan li qawlil hamri saboda Zahiku tana ɗaukar ko ban dariya ka zolaye mutum zolaya ta ya bace ko ba haka ba mutum ya magana da hankali bai karba sai ka kyalle ka dariya ka bai sai wawa kamar da kana dariya don tabbatar da abin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dariya anan jin dadin abin da ya faɗa musu ya samu wafaka duk da bai shakku bai taraddudi ga abin da me ga abin da ya faɗa musu amma idan wani kuma ya zai ƙara tabbatar da magana sai ka ji daɗi muna da hadisai da irin haka manzo sallallahu ya bada labarin dajjal ko ba haka ba amma da tamimu dari zai kuma bada labari sai da kira mutane ce ku zo ku saurari abin da tamimu dari ka faɗi tasdikan kai hatta da manzo sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa musu abin da zai faru yace la tatabbu la tatabbu'unna sanana man kana qablakum hazwa al-qubbati bil qubba hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuh haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ko yace lalle lalle sai kun bi hanyoyin waɗanda sun ka gabace ku taki wa taki kafa su kafa ku ba ku kauce mu ko ina wani sun kai suka lalace sai kun yi haka nan kai ko da ramin damo sun ka shiga sai kun bi su Da annabi faɗi haka ko an ka fita tahiya yakin hunai suna cikin tafiya sai sun ka gani sai suka ga wata itanya wadda can zamanin jahiliya suna neman albarkata da neman neman sa'a kwatta yana ɗaya buke matsayin takobi ne ya rataya gobe ko an jima ya da ya ɗauka shi kenan takobi ne ya zan faɗa ma jini na wuce da suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abinda aka ij'al lana zata anwaqin kama lahum zatu anwaqin sai annabi ya ce Allahu akbar yayi kabbara wannan in kaga abin sai kaga abin zabban mamaki saboda cikin wasu hadisi sun ce annabi baya kabbara sai in ya ji daɗi in ya ji daɗi sai ya kabbara to ya za su cewa a sa musu abin bauta kuma ya ji daɗi ko sai kila kamar shubha malamai suka ce ba shubha ta ba ba da haka yake daidai daɗin da ya jiya abin nan da ya gaya musu da kwanakin baya shekarun baya watannin baya satuttukan baya shekaran jiya da jiya na cewa sai sun bi abin da magabatan suka bi da wannan nasara ga shi karara karara wannan daɗin ya tabbatar da ya ce Allahu akbar kila an fahimci haka dariya da kabbaran manzon Allah da wasu yanayi suna nuna samun daɗi kamar mi ga abin da ya gabata abin nan da ya faɗi sai ya zo zai wakana to nan fatahi kan nabi sallallahu alaihi wa sallam hatta badat nawajihu annabi ya kyallake da dariya sai da haurin ƙurya suka fito saboda dariya ta yi faɗi abdullahi bin mas'ud ya ce tasdiqan li qawli al saboda gaskatar da kaulin bai yahudi ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرنت وتآية wa ma qadarullah haqqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matawiyatun bi yadi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun annabi karanta karanta aya kuma mina na yayi ƙara fassara ta ƙara ta akidi na kai ba yahudi tunda baka san qur'ani ba bari a jawo ma aya ko ba haka ba ka tabbatar da abinda da ka faɗi daidai na dama abin da yahuda ka faɗi gida uku yake ko su faɗi abin da Qur'ani ya tabbatar mana da shi sai mu faɗi ko su faɗi abin da Qur'ani ya karyatar da muna sai mu karyatar da su ko su faɗi abin da mu gan shi ba mu ba a ce ƙarya ba a ce gaskiya ba sai mu yi kuti game da shi to yanzu ya faɗi daidai abin da Qur'ani ya tabbatar sai manzon sallah ya ja masa aya ya ce mi ya ce wa ma qadarullah haqa qadari ka ina mutane halittu ba san girman Allah ba ba su san girman Allah wanda ya kamata a san girman Allah ba sani ba wal jami'an ƙasa gaba dai qabdatuhu yawm al-qiyama qabba wannan usaimi na mai san ma yan bid'a raddi saboda tafsiri yan bid'a suna cewa wai qabdatuhu wai tana cikin control ne shi shi amma na qabdatuhu yace ai wanga larabci straight yake babu wata matsala straight qabdatuhu ya bambanta da a ce kaza fi qabdatihi ba cewa wal ardu fi qabdatihi ba cewa wal ardu qabdatuhu da ruku an kai istimalin qabbatu abinda ka jimka na to shi abinda ka jimka shi wannan abin da ya ka jimke da ka jimko a danyat danyat misali mu ce laka sai ta dunkule wannan da ka aje shi ya qabba to wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah kasa gaba daya qabdatuhu yawm al qiyamah damka ta kuma suka ce in ka ce qabdatuhu cikin control nashi to ashe kenan yawm al qiyamah bai da umani tunda ko da ba yawon kiyama ba ko yau control ɗin Allah ta cewa yawon kiyama akwai fassara qabdatu don mukatar al kiyama Allah ya cewa sama samawati dukan samai matawiyatun bi ne ko ba haka ba za a nade su Allah ya aza su kan kan ya tsa wannan hadisi ya ƙara fassara muna kenan ni? kenan Allah mutawakin sarki da samai gaba ɗai duka samai gaba ɗai da kasai gaba ɗaya ga hannu zai sa su ko ba haka ba ga hannu zai sa su duk wanda an ka ce kasai gaba daya da kasai da duk abin da a cikinta min jibalin wa shajarin wa saran da komi da dukkan khala'ik wannan nassin aya ta yi ijmali na da al'ardu da as-samawati da abin da a cikin su dukkan matsawiyatun biya ne shi kuma yahude sai tsaya gwari gwari ko ba haka ba yace mi as-samawatu ala asbu'i wal ardina ala asbu'i wash shajari ala asbu'i wal ma'a wasara ala asbu'i wa sa'iru khalaiq la asbu gwari na yake ko ba haka ba amma annabi kuma ya tabbatar mai da haka nan abinda kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya tabbatar ma Allah yana da aswaga da inda ba haka da ya ce mai kazabta ya adu wallahi ƙarya haka makiyin Allah amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka wannan shi na hadisin da malam zai mana ishara cikin littafi hadisi na gaba wanda malam zai mun ishara cikin littafi hadisin mi hadisin wa annal quluba bayna min asabi'ir rahman asbu'i ya to ba haka ba wa annal quluba dukan zukata gaba ɗaya zukatan kowa bayna asbu'ain suna tsakanin yatsu biyu min asabi'ir rahman daga cikin yatsun ubangiji yuqallibuha kaifa yasha cikin hadisin ko Allah na juya su yadda su, kai kaifa ya sha yau kana musulmi in Allah ya ga dama ya koma wanda ba musulmi ba yau kana rai ka zama ta yau kana cikin kaza kaza kaza kallibu ha kai yan bid'a sun kawo shubuhi da yawa daga cikin waɗannan ayoyi guda biyu wanda in Allah ya so munasaba za ta kama a cikin ɗaiɗai daga cikin karatuttuka a zo kan waɗannan mushkiloli musamman da yake ah, akwai tafsirin tafsirin ayoyin ko ko tafsirin ramadana zai zo da sauransu wannan ke a wata shubha da suna kawo cikin karkashin wannan hadisi wa annal quluba baina asbu'aini min asabi'ir rama sun ka cewa ah, to in kun ce haka to kun ba kun ba da hululiyya wata dama wanga hadisi ya ba su dama cewa cewa ni cewa Allah na garwaya ko na cuɗanya da wani mahaluki ko ko wani na iya shiga cikin Allah ko Allah shiga cikin wani ko ba kirista suna da wannan aqidar ba sannan ba gulatu turk sufiya gulatu daga cikin suna da wannan ba na cewa Allah ya shiga cikin shehi shehi ya zan Allah kenan da suka ce kun cewa anal quluba baina asba'aini kenan qulubu suna taɓin wannan yatsa su tabi wanga yatsa kaji wai baina asba'aini malamai sai maganganu da yawa game da wannan suka ce ai to cewa asbu aini ba yana nuhin mumasa ba dun baina ba tana nuhin kashahi wancan kashahi wancan ba sana aka sha baina ko ba haka ba baina da suka tsakanin abu biyu in dai abu biyun nan ko da ka da wanga na gehin ga tsakanin gabas da yamma da wanga tsakanin gabas da yamma ana cewa dai baina tun da yanzu muna baina baina baina al-mashariq wal maghrib kuma yace ai qur'ani ya zo da wannan istilahi ba Qur'ani yace was sahabil musakhkhari bai na samai wal ardi ba kuma kuwa ya tabbata ya ya san dai as-sahabu girgije mai ruwa ba liƙe ya kasa ba tunda ba pipe na ba ko ba haka ba sannan kuma ba sama yake ba kuwa san ba haka ba bai na sama ashe kaga bayna bata nuna ya laƙe ba sama bata nuna ya laƙe ma kasa ba ko ba ana cewa ash-sha'banu bayna jumada wa dhul qa'ada ba ko wani wata kana an gwato ne kace tsakanin wani wata da wani wata yake ko sawa'un watan nan kusa yake da shi ko nesa yake da shi yanzu muna cikin jumalar ula kana ta jumalar ula wanda muka kare jumalar akhir muka kare wanda za mu shiga jumalar akhira da eh, wanda muka kare rabiul aw akhir muka kare wanda za mu shiga jumalar akhira muna cikin jumalar ula kana ta jumalar ula baina rabi'il aw akhir wa jumalar ula wanda ku bai haduwa da su dun sai rabiul aw akhir ya kare sannan sai ni sai jumalar awal bai shiga ba sannan aka rabiul awal kamar da kana cewa jumadal bai baina muharramin wa zulhijja ko da sun yi nisa ba sun yi mun gane saboda haka cewa baina ba yana nufin mumasa ba ba yana nufin ya lake ma ya san Allah guda ba ya rike ma guda saboda haka bai nuna ittihadiyya bai nuna kulliyya bai nuna masa bai nuna ashe akwai waɗanda za su dan ware ma Allah su zam shi ko yan yan kananan alloli a fahimci wannan sosai nan abu biyu muka karanta cikin wannan aqida ta 24 duk da malam guda ka sai ya kokari ya bayyana amma aqida ta farko sifatul lahi tu'liya Allah ya kallim wa anna al-quluba bayna asbi'ain min asabi'ir rahman shi yasa annabi ka ka addu'a Allahumma muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika saboda haka sifa tu'liya Allah ya kallim sifa zatiya Allah lahu asabi' Allah yana da yasu an fahimci wannan to alhamdulillah mu bai ta gaba mujiya duk larabci mai fito wani dinu zamu imani bi anna Allah ta'ala hakika Allah mudaukin sarki yuqallibul quluba wannan ita sifa fi'liya yana jirkita yana juya zukata wa anna quluba kuma mu imani cewa zukata duka gaba dai baina asbu'aini suna tsakanin yatsa biyu min asabi'ir rahman daga cikin yatsun Allah mai rahama wa annahu subhanahu kuma dole mu yi imani da cewa ya da'u samawati Allah yana aza samai bakwai ala asbu'in akan ɗayan yatsa wal ardina ya aza kasai bakwai ala asbu'in akan ɗayan yatsa malam sai tsaya nan yace kama ja ja'ati riwayatu kamar ya riwaya ta zuwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za mu imani da haka min ghairi takayi ba tare da takayi siffanta ba ba a cewa kaifa kaifa ba a cewa amma duk fassara ana yi akan istilahi ko ko akan ka'idar ko karatun da imam malik ya aza lokacin da aka tambayi inna allah tawa ala al kake kaifa istiwa sai ce al-istiwa'u al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun da wata ruwaya al-istiwa'u ghayru majhulin wal kaifu ghayru ma'lumin ko ba haka ba ala kulli hal yazuru zo ruwa ya samu ta bayyana ko ta yawa al istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu fa akhrijuhu anna ku hidda shi to saboda haka ba a ba a ba a kaifiya a fahimci wannan ka ce kamar na na dai kan buga kamar nami ba a cewa kamar Don ba dun ba ba ƙarya za ka yi ko ba haka ba don abin da duk kaka ce kai dina sai in ka gane sai mu ce ka ga kaza don Allah siffanta mana shi ko ba haka ba haka yake kamar tsawon wane kamar tsirewa ne kamar kaza kamar kaza to yau ba Allah ba ko annabi Muhammadu tunda baka taba gane kai yanzu da kai ne ka magana an ka tika tabbata annabi Muhammadu ai sai dai kai karya ko kuma sai mu ce musafta mai mara ruwa sai mu ce sai dai ka karanci shama'il Muhammadiya ko ba haka ba na Imam Tirmidhi sai mu ce ka siffanta shi kamar da yazo ciki to abu na 25 wani dinu wani dinu muna ɗauka addini mu aƙidan mu bi Allah nuna zila ahadan ba mu saukar da kowa kowa ne ahadan na kira idan na kira ta zo cikin siyaƙin na cikin siyaƙin nafi ta dullu ala umum kowa ba mu saukar da shi min ahalit tauhidi waɗanda an musulmi ba cikin 'yan tauhidi cikin yan aƙida yan ahlus sunna na kwarai na gaba gaba wal mutamassikina da iman masu riko da imanin ba to ba mu saukar da kowa mu yi kai tsaye mu yanke mai hukuncin jannata na aljanna wala naran ku ba mu yanke ba kuma hukuncin wuta in dai yana cikin ni yana cikin halin tauhidi zun sabon Allah ko don wani abu ba mushriki ba ce wanda ya wala naran ba mu yanke ma kowa cewa da wama ko shiga wuta yana magana a halin tauhidi ba a wata kalima sai a ce min ahalin qiblati ko masu jibi sai yi la ilaha illallah muhammadur rasulullah inda yana haka yana sallah tare da kai yana azumi tare da kai yana haji tare da kai yana duk abubuwa da addini tare da kai kawai wai ne wai sabon Allah ya kai kilan da ne yake ko wasu abubuwa haka to zaka ce mai dan wuta sannan duk wanda ke da balki ne duk wanda kai cikin ko yana da wani da bayanan ba ko abin da ya daidai digo ba na sabon Allah Ko wane ne shi ka ce dan aljanna wannan ce akida hadis sunna duk kuma wanda ya yace haka yayi shi shigi yawa Allah kauri yawa Allah karambani ya ƙetare hukuncin Allah ya shige gaban Allah yawa Allah gari saboda ko wane ne shi ku saurara sewa illa man shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil janna sai wanda Allah ya bashi ticket ya shaidan mai dan aljanna shi waɗanda Allah shi wanda annabi mun san su cikin hadisi ko ba haka ba amma san su ala wajhi al-umum an san su ala wajhi al-tafsir wajen al kamar ka ce duk yan badar ko duk yan uhudu ko duk yan bai'atul ridwan kaga duk wannan tunda nafsota sun tabbata يريك لعل الله تعالى على اهل بدر فقال ما شئت فاني قد غفرت لكم ko ba haka ba ان ان ان بيعت لقد رضي الله عن المؤمنين ان يبايعونك تحت الشجر الله يا رضي ta عنهم كم بات تعيش وكاسو كوكاكي saboda haka ala wajen umum muna yarda da su haka nan annabi dukkan su aljanna na ko ba haka ba duka gaba ɗaya to kai in ba haka ba waɗanda awi sun kai san ba hutu tutu cikin ahzaji ai kaga in ma suna yawa suna mutun yawa ko ba haka ba eh saboda haka biya aljanna na ala wajhil umum تكيد أشد البشرة من الجنة على وجه العموم فلينك الجرامة كتي أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة سعد وسعيد وعبو عبيدة ودك بعد عشرة بشرة في الجنة عائشة في الجنة ummu salama fil janna khadija fil janna kaza fil janna ma kuma ka ce al-hasan al-hasan wal husain fil jannati fatima fil haka ba mu ba muna shi'a ba muna bangare ka ba mu ba ba shi'a ko haka ba nasu ba shi'a ma sauran sabon da ba cikin ba wa khairul umuri awsatuha ba ba haka ba tsakatsaki wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu 'ala an-nasi shuhada'a wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida mu da nasu ba da shi a duk shahidai na muke gare su sai mu ce kai dan shi anan ka kore nan ka kore nan ka bace kai ko nasu bi nan ka kore nan ka kore nan ka bace ba ba haka ba kaban naka kaban naka ku dawo ga daidai as-siratul mustaqim saboda haka ba mu ce mu kowa dan aljanna ba mu ce mu kowa dan wutan wanda an musulmi sai wanda ya she annabi sallallahu alaihi wasallam mai da aljanna ko kuma shaidan mai da wuta ko ba haka ba amma misali kamar Abu Lahab ko Abu Lahab ai kaga ka sha da aya eh din ita ce ɗan wuta na ga babu wata mushkila game da wannan ina fata mun gane shi yasa wannan akida ya kamata mu gyara ta hannan Lokaci cewa wasu bayan Allah mu ɗan aljanna wannan kuskure na fi sabilillah ko me martaban mutum in dai manzo sallallahu alaihi wasallam yake hukunci ba ba yake mu dai muna yin su fata alƙali. na lallai shugabanni na addini sun ba da gudunmawa wadda ba ba su ba kuma sun yi aikin da Allah ya ɗauki alƙawari ko ko Allah ya yi bayani cikin ayoyi ne ga wanda sun kai wannan aikin Allah zai musu sakamako na alkhairi amma abin da ka hana mu cewa za mu samu sakamakon shi al'amarin tsakanin bawa da ubangiji to sai ubangiji sai ubangiji ne baka san abin da a tsakanin bawa da ubangiji ba baka san su zuciyar bawan ba sannan aikin da yayi in ya aiki daga da shekara ce dubu bai taba samun Allah ba shin ka'idan wannan ka'idar farko shin Allah ya karba ko bai karba ba abin tambaya ta Allah ya karba mai ko bai karba kuma gaba aikin ka bari sannan lahin da yayi wanda ha ganin kamar kace an gafarta mai kana da tabbacin Allah gafarta mai haka da shi saboda haka baka kakkawa Allah sauki da karambani da wuce mu dai ga abin da zamu yi wala rujul jannatin lil ko da dai kana sabon Allah idan ka imani to ba mu tabbatar ma wata mu yi ma fatan aljanna kamar yadda in ka aikin kwarai kuma mu yi ma fatan aljanna haka ma ko ka san Allah mu yi ma fatan aljanna wa nakhafu alaihim an yakunu bin nar mu'azzabin amma kuma muna musu fargabat kasu da yan wuta baina baina babu cewa kattawan Allah kara ma wani karamar lahira a Allah dai shi ba shi karamar lahira ba shi kara mai ba tun ba mu tabbacin ko ya samu ko bai samu ba sai dai shi Allah shi ba shi ko ba haka ba sannan kuma ba mu yanke mu wani dan ciya wuta kasan nan akwai wanda yake ke ahlus sunna ma yanke mu wuta ko ba haka ba ahlus sunna ya yanke hukuncin yan wuta na ce kafirai na tunda sun ce Allah na sama suna ayan wuta to duk ba mu ce haka mun fahimci wannan aqida ta gaba wadda karkashin wannan take duk da dai malam wasu malamai suna masa gabar kanta amma malam ya saka ta cikin karkashin namba ta 25 shine ne shine hatta da waɗanda sun ka shiga wutar bulbul sun ka shiga wutar in dai ba da shirka ta kai su wutar ba ko ba haka ba muna yi musu fata Allah ya ce su ce su na kenan kalimat ko kuma gaba ko aqida shafa'a za ta Wadda wanda sunna ya da wannan duk da dai akwai ash'ariya duk da bata zama hada sunna a wasu wurare to a wannan gabas ita ash'ariya tana da ta dauki ra'ayin ahlus sunna nan sun yi imanin ash-shafa'a sa kun ji kasa gaba mu da wannan matsala ko ba haka ba kusa kowa ya ba Allah ya sa mu cikin ceto shehu ko ba haka ba illa dai ana fahimta ba hawa fahimta ba san ba mai ceton ba ba san yadda aka ceton ba amma na sai yadda ai ana ceto idan ka samu nasu sun ka ba ceton faɗi da yawa ko da wanda ya cincince ya ceton da wanda bai cincinta ba da wanda ya cincinci a cetai da wanda bai cincinci a cetai ba kawai dai duk dai Allah shi sa a ce kuma duk sun ka kuma dan tawaye ta ga kowa sun ka hana ma kowa ne waliyi ce to sai guda ko ba haka ba sun ka saka tashi Usman sun hana ma kowa ce ko ba haka ba kuma duk wani akwai wani mai wa'azi nan da gari ba da kuka yin ce shi wallahi tallahi duk wani wali in ba shi Usman bai da shi ba shi su wali wallahi shi Usman shi sun da shi ka ji hauka shi duk wani wali in ba shi Usman Sai ya ta kashewa ba muna musu wannan ba ba muna musu cewa shi Usman ba Allah da shi Usman ne kaza kore wanga abu da kuma kan irin ta asubanci na wanda yake a'a ko ba haka ba mu karanta gaban mujiya na qulu inna allaha azza wa jal. Haƙiƙa allah mabuwayi ɗaukaka ya kori ƙauman zai fitar da wasu mutane ba da anin ta ba ko oh, na kudu shi ko inna allaha azza wa jalla yukhriju qauman minan nar ba'da anin tahashu بشفاعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونقول هنا شيئا لأن الله عز وجل حقيقة الله مجيب الله مباركين سركي مبوعي ودوكتي يخرج قوما zai fitar da wasu mutane minan nare daga wuta ba'ada bayan anim hashu sun kone ko sun babbake fassara in ta hasha, babbakewa ka aza nama ga wuta ka kai wani abin ɗauko ma hankali ko da ka zo ka iske biya babbake duk ya kone ya kusa ya zan gawai ko shine in ta hashu, babbake abu ya zan konuwa ya konu kusan akwai Ya nina. to in yanne ne ya kone sai a ce in ta hasha? to bayan sun babbake Allah ya hita su bi shafa'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam da shaida annabi muhammad da ce ceto bi shafa'ati da ceton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun yi da haka dole mun kai da haka tasdiqan lima ja'at bihi riwayat wa rasulullah duk mun gangata abinda ruwayoyi suka zo daga manzon Allah na cewa yana ceto ibn qayyim al-jawziya yayi magana mai wadi mai tsawo game da shafa'a kuma alhamdulillah yana mun wannan bai da matsala gare mu ya kaka saka shafa'a kan akwai shafa'a kusan guda biyu akwai musbata akwai mantiya. wannan mun san ta tabbatatta akwai korarra wanda je Allah ya kore wa cikin Qur'ani fa ma tanfa wa shafa'atu shafi'ina da kaza fa ma min shafa'a fa yashfa'u lana da sauran inda ka kaje kore waya cikin ash-shafa'a al-mansiya shafa'a wadda bata cika sharuɗanta ba rashin cika sharuɗa kila ya hada da kai wanda ka kasan a cece ka kila baka kammala sharɗin a cece ka da kasancewa kan kafiri murtaddi mushriki saboda kuma babu ceto ga kafiri mushriki bi wajen am babu ceto gare bi wajen am ne ce a kula babu ceto yana kaga kila kai kana ciki ko kuma ka ta'allakanta cetonka ka rafiya shi ga wani musamman wanda bai cece ka shi ko Allah ya ba shi damar ya ceton ba ba ba haka ba kila kai baka ko san da annabi na ceto ba da mala'iku na ceto da sauran annaba na ceto wani yi kacce kacce cece ka kuma kakka Allah ya ta gure ka gare kuma kila ya hara zai cikin wanda Allah ba da maka ceto kaga ceton baka samu ki dan saboda ceto abubuwa da wanda aka ceta Allah ya da shi da wanda kuma wanda zai ceta kuma yadda shi saboda haka wannan alhamdulillah mun san da wannan na biyu shafa'a mutbata ceton da ta tabbata wanda Qur'ani ya bayanin ta a da ta yi bayanin ta ana ibn al-qayyim al-jawziya sai kasa wannan ceto wanda an tabbatar tabbatatta guda gida biya gida shida ceto shida na tabbatattu qur'ani ya tabbatar da su na ɗaya akwai abin da aka ce ma ash-shafa'atul kubra ceto babban ceto wannan hadisi wanda Abu Hurairah ya ruwaito na cewa mutane za su tasa inda Annabi Adamu ko ba haka ba yayi musu uzurin cewa bai ita ya roƙa musu Allah saboda ga matsalar da tsakani ne ko ba haka ba amma ku ta inda annabi nuhu su zo inda annabi nuhu shi ma musu uzurin cewa bai da wannan hanya amma ku wuce inda annabi annabi ibrahim su zo in ulul azmi dama da dare annabi cikin ulul azmi bai cikin ulul azmi amma dai ta ambaci ulul azmi guda biyar cikin wannan hadisi amma annabi adam bai cikin ulul azmi sai ce kuta inda annabi ya ce kuta inda annabi ibrahim shi ma annabi ibrahim ya kawo ta shakkuwa tai ya tura su wajen annabi musa alaihi salam annabi Musa shi ma ya kawo hanzari ne ya tura su inda annabi Isa alaihi salamu annabi Isa da sun zo ya tura su wajen annabi Muhammadu bai ba bai ba da wani uzuri kawai kai tsaye ya tura su wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce wanda mutane kai wa annabi Isa ya ce musu na nika kun san ni aka wa bauta an bauta min kaza kaza nan ƙaryata. ba san ba annabi ce haka ba annabi Isa bai ambata wani abu sai ya tura su ya an ka zo ji annabi Muhammad sai ya ce ana laha ana laha annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai in haɗi karkashin al'arshi in roki Allah da sunaye ne in wata addu'a da addu'a da yanzu da nika ba ku labari in ji annabi Muhammad ba santa ba Allah ya sanar da shi addu'a sannan annabi can Allah ya ce mai ya Muhammadu irfa'a ra'asaka fasal tu'fa wa shaffiq tushaffa ya rasulullahi daga kanka roƙi a baka nemi ceto a baka ceton fa aqulu ummati ummati wannan ita ce ash-shafa'atul kubra wannan muna da hadisin ta mun babu da matsala game da shi ko hadisin Anas ya rawaito shi shi ba sannan akwai ceto na ahlul janna wanda hadisin Abu Hurairah ya fitar mana shi Bukhari da sun kawo shi shafa'atu li ahlil jannati fi dukhuliha ta aljanna na dama kuma yan aljannan kuma aljanna za su shiga amma ku zan matsala sai a samu tarnaki da a samu dile ko ba haka ba kun ba mai iko magana kowa fargaba annabi sallallahu alaihi wasallam roƙan musu na cewa to tun da dai alhamdulillah su yan aljanna na tuwa dan ba su dama su ce su tahi ko ba haka ba eh kamar yan sanda su da hanya a ce a yi bincike kai baka lahin komai amma a ce kowa ya fakin to kai takardun mota kada komi da komi duk sun lahiye sun cika amma saboda akwai wasu masu matsaloli a gama cikin din su su sai a kyale ko sai ce to Allah ku taimaka tunda su dan gaba su ne a bari su ce mana ko haka ba to kamar irin wannan shafa'atuhu li ahlil jannati fi dukhuliha an gama musu hisabi kuma ya Allah so Allah sun kai amma ikon Allah sai ya nashi iko to annabi sallallahu alaihi sai ya roka musu to a dan ba su dan abin gaskiya shi yasa sun sai su har sai kwana rana shi yasa mun sallah sai ce talaka za su shige har su yi kailula masu kuɗi amma waɗanda ba su kiyaye ba ko ba haka ba suna can ana musu hisabi dukiya min aina iktasabta wa aina anfaqata wa kaza wa kaza duk har rabin rabin mi rabin yini wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna shekara 500 talaka na cikin aljanna shiwa shi mai kuɗin bai ko yawwa amma a kola kila masu kuɗin na musamman wasu hidaban don muna da hadisin zahabu da dusuri bil ujuri ko ba haka ba in kaddisu, bi kan ka zo kana talaka ko baka bauta ma Allah baka ce kana riga mai kuɗi shiga aljanna ko ba haka ba <laughs> yawa ka sa ku babu wawa kamar talaka wanda bai bauta ma Allah ya rika mata ya tsaya baki titina bacin mutane ko biyo ya ce ku ci nan mu ci can <laughs> wai shi wai shi talaka na kawai tsabagen talauci wacce ma haka nan in ba annaba sai ya ci ya ci ko ba haka ba tunda akwai zahaba halin dusuri bil wujuhi karshen hadisin ni Allah ni manzo Allah ya ce zalika fadlullah yu'tihi man yasha kawai ku je ku hakuri talakawa to alhamdulillah amma kuma talauci shi ma yana da falala sosai akwai fadalun fakan littafi na musamman hadisan fakaru amma ga wanda ya hankuri ceto na uku wanda mazo sallah sallan ya tabbatar da shi hadisi ya fito da shi shine ce tun da manzon sallah sun ziya wasu al'umma daga cikin mutane waɗanda ke sun saba ma Allah kuma an yanke musu hukunci ko kuma zunubinsu ya cancanci su shiga wuta su in an ka ce a yi dai hilla kwatta a yi hisabi kun san hisabi Allah kada kai mana hisabi ehe dan irin wancan hisabi man nuke sha'uziba amma muna son hisaban yasira dan haka dai sai a ce ta kuce amma man nuke sha ba to su so ga zunubin gana su an kai lalle kawai wuta sun kai kuma Allah ya ce to ku kawo wani uzuri mu a gabatar da wani abu wanda za a ɗaya muku yadda ma kila ɗan auna su shiga mu babu wasu yan nawafilu da wasu yan sadakoki da wasu yan kiyamun laili da dai duk babu duk sai babu kuma ijza din ba ci ba ko to yaya shi ya tabbatar dan wuta na amma kuma kar a manta fa kina cikin waya sun kace sun imani da annabi Muhammadu la ilaha illallah Muhammadu rasulullahi amma dai sabo ya mamaye aikin ikhtalatu mhm to su irin su tunda babu shirka to annabi sallallahu alaihi wasallam zai cece irin su wasu daga ciki ko ba haka ba to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata kanan fa yashfa'u lahum Allah yadkhuluha a cece su narshe shiga aljanna ceto na nawa kenan ceto na hudu ceton da malam shi ibu abul hasan ya magana nan ceton masu sabo masu tauhidi waɗanda sun ka shiga wuta su ai rashin sa'a sun haɗa wuta an gane bayan wayo su Allah ya su Allah annabi sallallahu ya wasallam ya su sai Allah ya ba da annabi sallallahu dama a cece su amma da hadisai da yawa afid da man kana fi qalbihi mithqala dharratin min khardalin min khardalin ba min kibri wancan kibri ba mai shiga aljanna wanda man kana fi kalbi miskala zarce min kibri to shi ko waɗanda aka fitarwa duk wanda ya cikin zuciya ta akwai miskala zarce al-iman na miskala zarce min khardalin sai a da shi su ha sun shiga fa kula mance na uku wannan na hudu kenan wannan na biyar ceton da mun sallah sun zai wa yan aljanna a ƙara musu promotion cikin aljanna shi wanga aljanna na ba batun wuta sun ka shiga a fitar da su ba ba batun za su shiga wata a roƙi ka a shiga ba sun shiga aljanna amma manzo sallah sai roƙan musu aljanna a ƙara musu promotion cikin aljanna Ibn Qayyim al ya ce waɗannan hadisai sun tabbata cewa hadihi min man lam fihi wannan babu mai musu ne saboda mi wuduwal adilla kila ibn Qayyim lokacin da magana babu yan bid'a irin irin namu ko ba haka ba shetta yace ba mai musu ne wannan na yake nan ko na shidda ce tun da manzo sallah sallar zaiwa wasu dangi ne kafirai cikin dangi ne kafirai a kula an sake maimaitawa shi saɗazu na ce muku ba a ceton kafin ko ko kafiri ya Allah kana da wasu matsalar da aka hana a cece ka ko ba haka ba to umumul ayat عموم الاحاديث عموم العدله sun hukunta cewa ba a ceton duk wanda aka kafiri kuma haka take amma akwai istisna ko takhsisi guda ahadun shi ma ceton za a yi mai ba ceton a hana mai shiga aljanna ba a hana mai shiga wuta ba sannan ba ceton a mai da shi aljanna ba ceton wane ne manzo sallah sallar zai ceci abu talibin abu talibin kafiri ko ba haka ba innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi aqida ta tabbata inda ba dan shi hake ba abu talib ya mutu kafi. wannan shi ne aqida ahlus sunna ko kai da ko kaka yadda kuma abu dalibin bai shiga aljanna duk mu fahimci ka'idar amma annabi zai ce shi abu talib abu sa'id al-khudri ya ba mu hadisi wanda imam muslim ya rawaito shi imam ahmad ya rawaito shi ibnu abu ya'la ya rawaito shi ibnu asakir ya rawaito shi shi wannan abu sa'id al-khudri yace wata rana magana sai an ka ambaci irin falala ko rahama da annabi sallallahu alaihi wasallam sanadiya aiko shi yawa al'umma sai wani mai tambaya ya tambaya ce ya rasulullahi shin wai ceton ga naka da aka faɗi ko ko rahamar ka taka shin anya ko tana samu abu dali abu dalibi irin wanda ya wahala da kai da wanda ya kare kai da wadami hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawm al-qiyamah ina saran ceto na zata ceto na zata same shi zata amfane shi ranar al-qiyamah la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawm al-qiyamah wani irin ceto na mi amfani da zai fayuj'alu fi dahdahin minan nari yablugu ka'abaihi yughli taimakon tuna zai mai yana tsakiyar wuta wuta ta kewaye shi gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa to saboda ceto na sai a ciro shi a sa shi cikin tabo na cikin wuta wadda yana gwazarniya wadda kawahu ne banda kai ne kawahu ne ɗai azabar take in tana gwazarniya kwanyar kai ne in ka diba tana tana kamar eh, abin ga yana talgi tukunya kamar tukunya ana talgi ko san talge tana babal babal babal saboda zahin wuta to ceto na da samu kenan a rage ma ita da tsumbulbul yake sama da ƙasa gabas da yamma kudu da arewa to saboda ceto na sai a dan sassabta mai sassabci aka yi mai sai a kawo ta tsaya bakin ka'abai ai mai azaba lafazin hadisin Abu Sa'id al-Khudri lafazin al-Abbas ibn Abdul al Abbas wanda yake mun san kane Abu Dalibin annahu qala shi al-Abbas yace ma Abdul al-Muttalib ya Rasulullah ya manzon Allah hal nafa'ata Aba Talibin bi shay'in tambayar ka ne kai akwai wani unhani da kawa Abu Dalibin na lahira don na duniya kan ya unhane sosai nayi mai aiki nayi mai hidima nayi mai komi lahira muka magana ka unhwane da wani abu fa innahu kana yahuduka saboda abu dala yana zagaye ka da da taimako nai wa yaghdabu laka yana hushi don ka an taba ka ya hasala yazo ya hada ya ci mu duk wanda ya ci mutunci ya ci mai mutunci saboda kai ya rasulullah to ka taba zaka unhwane kala na mace yi eh, zan unhwane kuwa ta zuna abu sa'id al-khurji yi la'allahu ko nan ba mu ma la'alla duk da kowace ko da ba mu da wanga la'alla waccan ba tana nuhin na shakku ba amma dai gashi annabi kai ce na'am lalle zan umhanai fa huwa fi dahdahin min an za a kada hai cikin tabo bakin idon sau na wuta narkakkat darma ta wuta nan a zuwa tsumbula shi walaula ana ba domin ni ba ceto na kenan ai shafa'atu ba domin ceto na ba lakana fi darakil asfali minan nayi ba domin ta ba da ya kasance tsakiyar kwalale na duk ƙasa na wuta kila fahimta to kaga annabi ya ce ce yana ce shi yasa eh, eh, ibnu qayyim al daga ciki kuma akwai ce tun da annabi zai wa wasu kahirrai daga cikin yan uwanai sai ku bai tsaya nan ba sai yace yan uwan ya ce wa hadha khasun bi abi talibin fa innahu yukhraju min dakhda'in min an-nar ila min dakhda'in yukhraju ila bahdahin min nar za a fitar shi Muhammad Nasir Albani ya kawo waɗanga hadisai guda biyu a cikin silsilatul ahadith as-sahiha mai namba a cikin silsila ka duba mujalladi na farko namba hadisi ta kusa kusa ma kawo shi hadisi mai namba ta hamsin da hudu shi an na hadisin Abu Sa'id al-Khudri da hadisi mai namba ta hamsin da biyar shi a hadisin al ibn abu mutallab kuma ya kawo kuma ya fassara hadisin da haka nan ya ce abu guda ɗaya mushilar za mu samu nan sai a ce a to an ce mutum umfani ne kahiri bai umfani eh, aikin kahiri ba su umfani ne mutum kahiri yana aikin alheri umfani sai ce a nan mun san haka nan yanzu ba abu ɗalibi ba aiki ne umfanai ba ce tun annabi umfanai ai ba a ce don kaza yayi ba don kaza yayi don kaza yayi don kaka kawo cewa a kahiri akwai wanda aikin kahirci Allah ya karban mai ko babu wannan kaida tana nan shi wanga ba unwani ne na ba shafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ba aljanna za a tashi ba fa sassafta mai azabar ta za a yi an fahimta kuma wanga hadisi shi ya gare mu na dan na kahiri a sassafta mai hadisin da aka cewa wai an sassafta ma Abu Jahali ko Abu Lahabi saboda waya yanta baiwa ta don ta shako ta ba shi bushara ayin annabi a zane ko kun san shi kuna dina kila wai ta ba shi bushara an haye annabi shi yasa sai ɗan tata shi yasa kullun ana sassabta mai azaba ran litinin ranar nan da an kai annabi ranar nan da an kai annabi ranar da ta ba shi bushara yi wani ƙarya na kula da wani. an gane ba duk da dai wasu la'u sun kafa cikin littattafansu kuma hadisin sanadi ne bai na kwarai Muhammad Nasir Albani ya magana game da shi kuma karshe ya yi jifa da shi kila an fahimta to mu ci gaba an ƙari mun tsaya mun ƙari gabar da muka son mu gane to yanzu cikin wannan mun samu ceto nawa ceto shida to yanzu cikin su wane na mala ya faɗi na ya ce wa wani naqulu inna Allah azza wa jalla yukhriju qauman minan nar ba'da an hashu bi shafa'ati Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasdiqan lima ja'at bihi riwayatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani ceto na faɗa muna ce na'am ceto na hudu jazakumullahu khairan shafa'atu fil usati min ahli tauhidi alladina yadkhuluna an-nar bi dhunubihim sai a cece su a fidda su to alhamdulillah shi ana bai da karatu sosai to wannan shine mala ya kwadi amma ceto shi da gare mu sai dai a kula in jaddada na shida din nan na Abu Talib daina a fahimta insha Allah mun zama tsaya da abin da muka Allah shi muna zaman katar ya sha mu kuskure Allah shi ya mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ai hankuri wani ya tuba min takardu ta kwanaki ban na manta ban karanta ta amma dai ba ta bukata a karanta ta wai wannan hatimin annabi na wanda aka aka rubuta ko a yi fa'ida alaka ga daki ko alaka ga wurin a shago don a samu kasuwanci da sauransu a ganin kun kun dai san gawa ta hito irin su aka sai shi ta yawa wajen baya kai ya ingancin ta wai da kasan an ce mai hatimin annabi na ko haka ba kuma ko duk wanda ko rubuta shi an kai an ka sha ko kan nika ga ɗakin ka ba gobara in ka nika ga mota ba ta haɗari in ka lafiya ga shagon ka mutane sai ka kore da dai sauransu muna ganin kun san dai waɗannan ƙarshe na Allah ya shi insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك